oh ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya. A jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na amsoshin fikihu sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu ku. amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke liko muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 23 ga watan afrilun shekarar ta 2022 wanda daidai da 22 ga watan ramadan da shekarar ta 1443 hijira kamariya masu da kun san cewa yau ce ranar uku ga watan urdubahesh wata na biyu a cikin shekarar hijira shamsiyya wanda rana ce wadda ake girmama muhammad bin hussein amuli wanda ake yi wa lakabi da shehul baha'i a kasar iran an haifi shehul baha'i a yankin jabal amil na kasar Lebanon a shekara ta uku, hijira kamariya sannan kuma ya koma kasar iran da zama a lokacin dollar safawiyawa shahul baha'i ya shahara da yawan iliminsa a fannoni da dama na ilimin addinin musulunci akan haka ne ma kuma ya tarbantar da manyan malamai waɗanda suka hada da mulla sadar shirazi mulla mahusin faidul kashani da dai sauransu shahul baha'i ya rubuta littattafai waɗanda yawan su ya kai ɗari da ƙarshe kuma ya rasu a shekara ta 1,031 hijira kamariya a birnin isfahan babban birnin dolar sarakunan safoyawa a kasar iran masu ware kun san cewa shekaru 407 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan afrilun shekara ta 1616 william shakespeare kwararren marubuci kuma dan wasan kwaikwayo dan kasar ingila ya rasu an haifi william a shekara ta 1564 sannan kuma ya fara aiki a fagen wasan kwaikwayo tun yana matashi ya kuma shiga rubuce-rubuce na wasannin kwaikwayo wanda hakan ya mayar da su fina-finai daga bisani william ya rubuta littattafai da dama waɗanda suka shahara a duniya daga cikin su akwai hamlet sai kuma littafin nan na larsha and remo and juliet daga ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 27 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan afrilun shekarar ta 1995 hukumar ilimi da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta zaɓi rana irin ta yau wato 23 ga watan afrilun na kowace shekara ya zama ranar littafi da kuma marubuta ta duniya hukumar ta zaɓi wannan ranar ce domin kwaɗaitar da mutane karatun littafi da kuma girmama marubuta har ila yau da kuma taimakawa marubuta buga littafansu masu muhimmanci waɗanda suka rubuta. bisa la'akari da yadda ake saka littattafai da aka rubuta a na'urori na kwamfuta da kuma shafukan yanar gizo a halin yanzu samun littattafai yana yin sauƙi matuƙa ga masu karatu da kuma bincike musamman ma littattafai waɗanda suke da wahalar samu a lokutan baya inda a halin yanzu karatun littattafai ta hanyar yanar gizo ya fi yawa fiye da karatu ta hanyar ɗaukar littafi musamman ma a ƙasashen turai da sauran ƙasashe waɗanda suka samu ci gaba a wannan fage.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin Mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke anan hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci to jerin shirye da muke ɗauke da za zo muku ne bayan na fara da muku labaran duniya To kafin labaran da farko ga mahimman kanansu. wani harin bom ya yi ajalin mutum 33 a wani masallacin juma'a na sufaye a kasar afghanistan majalisar dokokin jamhuriyar nijar ta amince da bukatar gwamnati na girke dakarun turai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci kasashen rasha da kuma ukraine a wata ziyara mai manufar dakatar da yaƙi to suka cikakkun labaran bayanai daga afghanistan na cewa mutane kimanin 33 ne suka rasa rayukansu kana wasu 43 suka jikata a wani harin bam da aka kai kan wani masallacin sufaye a arewacin kasar a duk lokacin da ake sallar juma'a harin ya faru ne a masallacin imam sahib da ke lardin kwandoz inda masu ibada da dama suka rasa rayukansu ciki har da yara kamar yadda kakakin gwamnatin taliban sabihullah mujahid ya wallafa a shafinsa na twitter har na jiya juma'a na zuwa ne kwana guda bayan da ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kai wasu munanan hare-hare kan wasu masallatai na 'yan shi'a da ke yankin waɗanda suka yi sanannun mutuwar mutane akalla sha shida da kuma raunata wasu da dama a birnin mazar e sharif da ke arewacin ƙasar a watannin baya bayan nan dai ƙasar ta afghanistan ta sha fuskantar jerin har ta'addanci daga ƙungiyar mai da'awar kafa daular musulunci ta is mai adawa da gwamnatin riƙon ƙwarya ta taliban jamhuriyar musulunci ta iran da ke makwabtaka da kasar ta afghanistan ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin ta sa'ir zade ta nuna matsukar damuwar ta game da yawaitar hare-haren da ta danganta da na rashin imani da tausayi musamman a wannan wata na ramadana da al'ummar musulmi ke taruwa a masallatai domin neman rahamar ubangiji majalisar dokokin jamhuriyar nijar ta amince da gagarumin rinjaye da kudurin dokar da gwamnatin kasar ta gabatar mata na neman girke dakarun tawagar faransa na barkan da kuma na tawagar musamman ta kuba da ta kunshi dakarun turai 'yan majalisa 131 ne suka amince da bukatar yayin da 31 suka ki amincewa da kudurin dokar da gwamnatin ta gabatar a ranar 4 ga watan maris da ya gabata na neman girki dakarun gwamnatin dai na mai kare matakin da cewa zai taimaka gayan wa kasar wajen yaƙi da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da suka addabi kasar da ma yankin na sahel hakan dai zai ba da damar girke wani bangare na dakarun faransa kimanin 2,400 da kuma wasu na kasashen turai 900 da ke mali zuwa kasar ta nijar a watan fabrairu na shugaba muhammad bazum ya nuna amincewarsa da bukatar girke dakarun sai dai kuma batun na bukatar amincewar majalisar dokokin kasar wacce ya kuma ta amince da bukatar ba tare da wani shamaki ba kasancewar dama bangaren masu mulki suke da rinjaye a cikin ta yanzu dai nan da 'yan watanni masu zuwa ne ake sa ran girke dakarun daga mali zuwa kasar ta nijar bayan da mahukuntar rikon kwarar soji na mali suka ce sukan ba sa da bukatar su saboda ba su ga amfanin su ba bangaren 'yan adawa da kuma kungiyoyin farar hula a nijar su ma sun jima da suke bukatar gwamnatin kasar da ta raba gari da dakarun na turai musamman na faransa saboda a cewar su gani ga wane ya isa wane tsoron allah majalisar ɗinkin duniya ta sanar cewa babban sakataren ta antonio guterres zai ziyarci ƙasar rasha a ranar talata mai zuwa inda zai gana da shugaba vladimir putin da kuma ministan harkokin wajen rashar sergei lavrov wannan ziyara a cewar sanarwar da ofishin majalisar ɗinkin duniya ya fitar na da zumar tattaunawa da makuntar rasha a wani yunkuri na kawo ƙarshen yakin da moscow ta kaddamar kan ukraine haka kuma babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya zai isa birnin kyiv na ukraine inda zai gana da shugaba volodymyr zelensky duk dai a makon mai zuwa zai tattaunawa ne da dukkan bangarorin da abin da ake ganin zai iya kawo zaman lafiya cikin gaggawa a ukraine a cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya eri kaneko a yau dai an shiga kwanan takwas na matakin sojin da ƙasar rasha ta ce ta ɗauka kan ukraine kuma tattaunawar da ake tsakanin bangarorin da nufin kawo ƙarshen yakin ta gaza cimma masalha har kawo yanzu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To Marilla bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai ta tsakar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na amsoshin fikiho. Amsoshin fikihu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana abil qasim al-mustafa muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke turo mana tambayoyi na fikihu cikin yarda Allah mu kutsa mu samu amsoshin waɗannan tambayoyi domin amfanuwa tamu baki ɗaya to ga shi dai cikin yarda Allah muna cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan kuma kamar yadda muka yi wani tsokaci a wancan shiri da ya gabata cewa muna da tambayoyi daban-daban daban waɗanda suka shafi al'amura na azumi to kuma tunda muna cikinsa na yanzu ya kamata a ce waɗannan tambayoyi ne muka tsatsamo su muke amsa su domin amfanuwar al'umma baki ɗaya. To bari mu fara da wannan tambaya da take cewa Assalamu alaikum filin amsoshin fikihu. Ni tambaya ta ta shafi al'amura ne na azumi. Shin a lokacin da mutum yake azumi har sai bayan ya yi sahur, ya yi sallah asuba, ya ji ya kwanta ya ɗan huta a yayin da ya tashi sai ya ji wani abu wanda yake kama da ragowar abincin da ya ci ne na sahur a cikin bakinsa to amma wannan abun maimakon ya fito da shi sai ya haɗiye shi yaya al'amura na azuminsa suke to masha Allah wannan tambaya ce fa mai muhimmancin gaske domin abin da aka sani ne cewa idan alfijir ya keto ubangiji ta'ala yake cewa ku ci ku sha har sai wannan al'amari ya bayyana gare ku wato kamar malamai suka ce wani zare fari ya bayyana gare ku wanda ya bambanta da zare baki suke ce wannan kinaya ce dangane da fitowar alfijir to tun da haka allah ya ce a ci a sha har zuwa alfijir ya keto hasken alfijir in ya keto shi kenan fa ba za a ci a sha ba sai kuma bayan ainihin Allah kamar yadda Allah ke cewa sun atumma siyama ilal layl sannan ku cika azumin kuma har zuwa dare to kaga idan har wani abu ya makale wa mutum a lokacin da yake sahuru lokacin da yake sahuru lokacin da aka ce a ci a sha amma bayan ketuwa alfijir to an ce sai a rike baki har zuwa dare to shi wannan lokacin da ya kamar yadda ya yi bayani ya yi sallah asuba ya je bacci da ya tashi ya ji wani abu a bakinsa to wannan abin da ya ji a bakinsa fi ma labudda abin da yake taklifi a kansa shine ya fito da shi tunda yanzu ko me ka ji a bakinka musamman shi ya ce alaman wani abinci abinci ne a cikin bakinka watakila ya makale maka a haƙori ne ya makale ne a ƙarƙashin harshe ya makale ne akan da da shi ko ma dai a ina ya makale a cikin bakin mutum abin da yake taklifi akan mutum bisa al'amura na fikihu shine lallai kada ya haɗiye wannan abu tunda dai kamar yadda shi bawan allah nan mai tambaya ya faɗa ya ce wani abu na abincin da ya ci na sahur to kaga ya ma fito fili ya faɗi wani ragowar abincin da ya makale masa a baki to malamai abin da suka ce shine sai ya yi kokari ya fitar da wannan ya furzar da shi ya fitar da shi daga bakinsa amma yayin da kuma ya haɗiye to fa ba zai yi gini akan cewa tun da abincin sahur ne a wancan lokacin to wannan marayi ai dama tun sahur ya ci saboda haka da ya haɗiye ya haɗiye abincin sahur ne a'a wannan kuma wani abu ne sabo yanzu wannan abincin da yake makale a baki kamata ya yi a furzar da shi a fitar da shi amma haɗiye shi akwai haɗari mai girman gaske a cikin al'amura na haɗiye irin waɗannan abubuwa sauraka mafi ihtiyati dangane da abin da malamai suke nunawa shine cewa bayan azumi ya wuce shi wannan bawan Allah ya rama ɗaya daga cikin azumin tun da dai ba abu ne ko da yake dai akwai wasu malaman da suka ce irin wannan ma idan mutum ya yi ina sane ya ci abinci bisa ganganci kenan to kaga irin waɗannan an ɗauki abin akan ganganci mutum ya yi ya tabbatar cewa abin zai karya masa azumi bai cancanta ya ci ba yana da ilimin haka to ya yi ganganci kaga sai ya yi kafara ma amma in ba haka ba ne idan bisa jahilci ne bisa bai sanin hukunce-hukuncen ba to fi ma labudda dai bayan sallah wato an yi azumi an gama zai rama wannan rana din ta wannan azumi din da ya haɗiye wannan abu saboda haka yan uwa a lura dangane da irin waɗannan abubuwa abubuwa ne masu muhimmancin gaske a cikin mu ta ibada ga tambayoyin da yawa a gaban mu amma kuma tun da ana nuna mana lokaci yayi bari mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu sallam muhammadin wa alihi amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma sai a gyara zama don kwa ga shirinmu na tafe. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saki saurare da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare sun tare da mu kuma za su jaɗin shirin. هیدر هیدر اول آخر هیدر هیدر هیدر ساقی کوسر هیدر هیدر هیدر ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر هیدر هیدر اول آخر هیدر هیدر هیدر ساقی کوسر هیدر هیدر هیدر ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر هیدر هیدر اول آخر هیدر هیدر ساقی هیدر هیدر ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر هیدر هیدر فاتح هیدر آقا فرمودن مظلوم آخرش فاتح و پیروزه اول و آخر هیدر هیدر هیدر ساقی کوسر هیدر هیدر هیدر هی مظلوم فاتح هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر آخر هیدر فاتح اینو باید یاد بگیری که تو ذهنت نقش ببنده اول آخر هیدر هیدر هیدر ساقی کوسر هیدر هیدر هیدر ای مظلوم فاتح هیدر هیدر هیدر افتادی در بستر زهرا بابا افتادی در بستر زهرا بابا چشمات از عشق شده دریا بابا میبینم چه بغزی توی صداته یا زهرا داری روی لبها بابا قربون دستای لرزونت بابا پر خون زلف پریشونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا یا علی یا یا علی یا علی یا علی یا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی من دارم اینطوری میخونم که تو هروله نکنی سینه بزنی گریت هم بخونی سربند زردت شده هم رنگ رو رد خون خشک روی گوشه ابرو اما انگار رفته دلتون جا که شب بود و تنهایی و غربت و تابود میریز آب روون اسما ای وای رو جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک تاریک تاریک هی در مونده تنهای تنها ای وای میریز آب روون جون اسما ای روی جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک تاریک تاریک ای در مونده تنها تنها ای وای عمری این غم قاتل قلبت بوده وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده میسوختی و میگفتی یار جوونم زهرا جان خیلی برا داغ تو زوده با ما با تو امشب میشی مهمون مادر از ما بیشتر درد تو میدونه مادر امشب میشه مرهم زخم سر تو اشک سرخ چشمای گریون مادر هیدر هیدر هیدر و هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر آی دنیا آباد صدق سر حیدر دنیا آباد صدق سر حیدر عالم خاک محضر بر حیدر عالم خاک محضر بر حیدر همه امشب دست هممون رو میگیره هم محشر ما رو میبره حیدر da fata masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma an ne zamu jaran zamu shirin sai a wata sarwa za ku ji mu ɗauke sabar waƙar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na yara gizo wato www.hausatv1.ng ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا برگه بلدگی آزادیم و امشب کن امضا علی مولا مولا دنیا آباد صدق سر هیدر عالم خاک محضر پیغمبر حیدر دنیا آباد صدق سر حیدر عالم خاکه محضر غمبر حیدر همه امشب دست هممون رو میگیره هم روز محشر ما رو میبر حیدر ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا برگه بندگی آزادی مون امشب کن امضا علی مولا مولا هیدر هیدر هیدر و هیدر هیدر هیدر To masu sauraron mu da haka ne muka hau ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ci. wani harin bom ya yi ajalin mutum 33 a wani masallacin juma'a na sufaye a kasar afghanistan majalisar dokokin jamhuriyar nijar ta amince da bukatar gwamnati na girke dakarun turai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci kasashen rasha da kuma ukraine a wata ziyara mai manufar dakatar da yaƙi To ina ga kuma da hakan ne ma mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya.